Sama da ƙuri'u dubu ɗari tara ne kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ke zargin an yi amfani da su wajen tafka maguɗi, a zaben 21 ga watan Fabrairu, waɗanda kuma ɗan takarar zai gabatar da su a yau Litinin a gaban kotu a matsayin hujjoji. Sakataren jam'iyyar RDR canji Dr. Sani Abdu wanda ya karanta wa manema labarai bayanan da suka tattara daga wannan yanki zuwa wancan ya fayyace irin barnar da kwamitin yakin zaben Muhammad Usman ya ce an tafka. Dans la région d'Ottawa, sur les 44 communes, 36 communes se sont particulièrement illustrées dans ces fraudes massives. tursasawa wakilansu da bindiga a runhunan zaɓe da cika akwatuna da ƙuri'un karya tare da rubuta jabin rahoton karshen zaɓe na daga cikin abubuwan da kwamitin ke zargin sun faru a ranar 21 ga watan na Fabrairu a wasu yankuna. Saboda haka ya ce Muhammad Usman da abokan tafiyarsa na kafin 21 da ACC da FRC ba za su yarda a kwace musu galabar da suka samu a zaben nan ba. Le président Mohamed Ousmane et le parti politique qui le Court Electoral. A yau ne wa'adin shigar da korafi a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa ke cika a cewar daraktan yakin neman zaben ɗan takarar RDR canji Honorable Falki Basharu sun kammala haɗa komai don gabatar da kokensu akan bukatar kotun ta soke sakamakon yankunan da irin waɗannan abubuwa na asha suka wakana. Ko ina aka yi kurakurai muna da shaida yawan ƙuri'a wadda ya zamanto an ka sata wa'anda ya zamanto an ka gilme da su don a zuba wajen wato kandida na hanyar gwamnati ba mu yarda ba ba mu yarda ba wannan cutar da aka yi a runhunan zaɓe iri-iri ya zama to bisa gare shi ne za a ce muna ga wanda shi ne zai zama shugaban kasar Nijar. Wannan ba za mu yarda ba, ba za mu amince ba. To sai dai a tasu sanarwar jam'in kawancen coalition Bazum 2021 masu goyon bayan ɗan takarar PNDS tarayya wanda hukumar zaɓe ta bayyana a matsayin wanda ya lashe zaben na 21 ga watan Fabrairu sun jaddada goyon bayan su a gare shi. Suna masu cewa ba su da wata tantama a game da nasarar ta Bazum Muhammad saboda haka zuwa kotu ba zai ɗaga musu hankali ba. Yahuza Sadisu na daga cikin kakakin wannan kawance. Kawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaban Muhammad Bazum na jiran sakamakon karshe na zaben shugaban kasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu ta baba babu kwankwanto kotun tsarin mulki za ta tabbatar da Bazum a matsayin shugaban kasa. Kawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaban Muhammad Bazum na kira da babbar murya ga al'ummar kasa gaba daya mu kasance tsintsiya maɗorin ki nan gaba a cikin watan nan na maris ne kotun tsarin mulkin ƙasa za ta bayar da sunan wanda zai gaji shugaba mai shirin barin gado isu muhammadu a tsakanin basun muhammad da muhammad usman sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar